Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. tsoho mataimakin firaministan Malaysia Anwar Ibrahim ya karfafa dawowansa a cikin harkokin siyasar kasar inda ya nasara a zaben majalisar dokokin kasar a jiya Asabar. sake samun kujerar majalisa ya kara kusanta dan shekaru 71 da haihuwa ga babban mukamin kasar saboda prime minister mahathir muhammad mai shekaru 93 ya ce zai murabu shekaru biyu masu zuwa domin ya baiwa anwar dama ya gaje shi anwar da shine mataimakin prime minister kasa a lokacin mulkin mahathir na baya har zuwa lokacin da aka kore shi akan wannan mukami a shekarar 1998 daga bisani an yanke masa hukuncin ɗauri akan laifukan cin hanci da rashawa da kuma luwaɗi laifukan da shi da magoya bayansa suka ce an ɗora masa ne domin gamawa da shi a siyasance bayan wani lokaci an ɗage laifukan da aka ɗora masa kuma aka masa afuwa anwar da mahatar sun sake yin wani haɗin gwiwa inda suka baiwa najib razak da jam'iyyarsa ta barisan national coalition kashi a zaben farkon wannan shekara amurka da taliban sun yi wata sabuwar ganawa ta huska da huska a katar inda bangarorin biyu suka ci gaba da tattaunawansu akan maido da zaman lafiya ga yakin da ake yi a afghanistan wanda a kwashe shekaru goma sha bakwai ana yi da yake bayani a kan zamansu ta biyu a cikin watanni uku a shekaran jiya juma'a mai magana da yawun taliban ya ce wakilin amurka na musamman ga zaman lafiyar afghanistan zalme khalilizad shi ne ya jagoranci tawagar amurka a wurin tattaunawar yayin da shar muhammad abbas zai shi kuma shi ne shugaban harkokin siyasan taliban a gulf shi kuma ne ya jagoranci tawagar taliban wanda yake da wakilai guda shida. wakilan talba a wurin zaman tattaunawa ne sun faɗa wa takwarorin su na amurka cewa ajiye rundunar kasashen waje a afghanistan wani babban matsala ce ga neman hanyar zaman lafiya in ji zabihullah mujahid a cikin wata sanarwa da aikewa kafafen yada labarai ciki hadda muryan amurka sai dai babu wani martani da amurka ta bayar nan da nan ga wannan bukatar da kungiyar taliban ta yi a asabar. faston nan ba amurke dan da kasar turkiya ta sake shi bayan ya yi zaman gidan yari tsawon shekaru biyu ya gurfana a gaban shugaban amurka donald trump a ofishinsa na oval office a fadar white house a jiya asabar kuma ya yi wa shugaba trump addu'a allah kara masa hikima andrew branson malamin addinin krista ya kuma bayyana matukan farin cikinsa ga matsin lambar da gwamnatin amurka ta yi wa turkiya har ta samu nasarar kwato shi branson tare da iyalansa a ofishin shugaban kasar ya ce suna gode wa shugaban kasa da kuma gwamnati cewa lallai sun musu yaƙi trump ya ce mutumin da ya fito daga gidan yari a turkiya tsakanin sa'o'i 24 ya tsinci kansa a fadar white house lallai babban lamari ne sai dai ya ce babu wata ko kuma kudin fansa da amurka ta baiwa turkiya akan wannan batu ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu fashewa guda biyu a garin baiduwa na somaliya sun kashe akalla mutane goma sha biyar kana wasu talatin kuma suka jikata ministan watsa labarai a jihar kudu maso yammacin kasar ogas hassan abdi ya ce wasu 'yan kunar bakin wake su biyu ne suka kai wannan harin yayin da suke saye da damara dauke da abubuwan fashewa ya ce jami'ai na nan na ci gaba da tantance waɗanda mutanen da fashewar ta ratsa da su ƙungiyar ta'addancin al-shabab mai alaka da alkaida wacce take rike da bangaren baiduwa tsakanin shekarun 2009 zuwa 2012 kafin dakarun gwamnatin ethiopia ta kore su daga wurin ta ɗauki alhakin kai wannan harin wani da ya sha da kyar ya faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa wani ɗan kunar bakin wake ne ya jefa gurneti a wurin wani cin abinci inda jama'a suka taru kuma ya kashe akalla mutane biyar kana ya jikata wasu da dama ya ce matashin da ya kai wannan harin ya tunkaro su ne kuma ya jefa gurnetin a cikin wurin cin abincin mai cike da jama'a ya ce an dai harbe maharin kafin ya tada bam din jikinsa shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya asabar cewa bai ji daɗin yadda wato aka ko kuma abubuwan da ke faruwa ga bacewar ɗan jaridan saudiya ba labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa masu sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa Gwamnatin jihar Katsina za ta kashe fiye da naira biliyan hudu wajen gine-gine da gyare-gyaren makarantun firamare sama da ɗari biyar. Gwamna Aminu Bello Masari ya sanar da haka a wata hira da wakilin muryar Amurka Zaradin Sani Funtuwa. Gwamnan ya ce tuni gwamnatin ta fara samun nasara wajen farfado da ilimin firamare a jihar nasarorin da aka samu kusan a ce ba su kirko eh, na farko dai enrollment namu ya karu da yawan gaske bayan ga kalubale da muke fama da shi na azuzuwa dama to yanzu kuma sai ya karu duk da azuzuwan da muka kara ban da gyaran da muka yi mun gyara azuzuwa ko kuma in ce to azuzuwa fiye da ɗari uku da tamanin cikin wadannan lokacin to idan aka kara da waɗanda kace kun yi da md mdgs fa yawansu zai kai nawa in ka hada da wanda muka yi da nan da mdg mun kara azuzuwa sun kai 700 da wani a banda wa'anda muka gyara sun fi dubu. To mai girma gwamna ina shirin nan da ka taɓa cewa za ku sanya kujeru a azuzuwa na yara musamman na makarantun firamare wasu har yanzu kamar a ƙasa suke zama. yanzu haka muna program na sayan kujerun zama dubu takwas ga wanda za a samu wadataccen wurin zama kenan a primary schools da duka secondary schools and uh, kuma yanzu haka mun gama tsare-tsare za mu kashe akalla biliyan hudu ah, da dari hudu a kan ah, ilimin firamare kawai wanda za mu fara kwanan nan wanda zai samu za mu ah, shiga makarantu fiye da dari biyar na firamare da gyaran su da kara azuzuwa muna ganin idan muka ci gaba ka allah ya ba mu ikon dawowa kafin mu gama tenuwa mu ta gaban Allah da to a nan ba za a samu ajin firamare wanda ya tsara mutum hamsin ba insha Allah sannan kuma ba za a samu yaro mai zama a kasa ba kuma sannan ba za a samu yaro a makarantar da ba malami ba kaga mun cigo da espa saboda maganin firamare education wanda mun ɗauki dubu biyar kuma har yanzu muna domin kamar ɗari biyu biyu da wajen talatin ba su so ba so kila sun samu wasu ayyuka muna su kawo ainihin waɗanda suke da nce ko diploma mai replacing nasu abinda muke so a wajen ticin Allah da sai mun yi raba ticin da magana kashiwalin Allah da ran dai kwanaki na ji cewa za ku fara shirin na daukar masu digiri akan ilimin koyarwa aiki wani karin haske za ka yi mana a dangane da wannan za mu fara program na masu digiri in any subject uh, education in education za mu recruiting between 2 to 3000 under state as power kuma wannan shine zai zama kamar zabuwa namu cewa duk malaman da wanda suka ba aiki maimakon mu ɗauko daga waje cikin su sai mu ɗauka in mun cire mun ɗauka sai kuma mu ɗauko wani mai filin a ah, abin nan ɗin. ya maganar cin jarabawa kammala sakandaren yara wato neko da waik in kuka je ministry of education za ku ga cewa kusan duk yaran da suka zanna waye da nakon a jihar Kano sun ce ba wanda zai gaza wanda duk ya samu zama nakon ko waye zai samu wato mafi karancin grading da ake so wanda zai wuce makarantar gaba da secondary. Dama abin da muke so mu cibin wannan sannan mu bunƙasa hanyar koyon sana'o'i domin ya kamata mu fahimci cewa ah, magana ilimi a ce wai sai an dauke ka aiki a kai ma ka samu ilimin ka ɗauki aikin ah, kuma wannan zai yiwu ne kawai in an shigo da hanyoyin da koyawa yara sana'o'i kuma da kwatanta musu darajar sana'a to ko kuna jawo hankalin iyayen yara akan wannan sana'a da kake faɗi mun iyayen yara ma muna so su jawo hankalin ƴaƴansu ga sana'o'in da suke yi kowace sana'a kake tana ruwa maka asiri to in aka ce da ilimi a ciki sai an samu inganci kuma da karuwa a cikinta babu wani abin da ah, sana'a ba ta yi in ka ga mutum sana'a shi ba ta biya ba ta ya rena ta in ko ka sana'a kai ta masu ta rena ka don ga ganin babu wata sana'a wadda ke eh, makaskanciya matsawar za ta taimaka maka wajen tsare mutuncinka ba muna ganin ah, wato kokarin da muke yi a harkar ilimi to wannan shine zai bada ginshige ko foundation na ma ci gaban katsinan ita kan sakataren ilimi na karamar hukumar mayama a jihar kebbin najeriya alhaji bello gumbin kure ya ce karamar hukumar ta sami ci gaba a fannin ilimin firamare tare da tallafi daga hukumomi kamar su unicef ya bayyana hakan ne a wata hira da wakiliyar mu maryam ato muhammad a hakikanin gaskiya akwai ci gaba kwarai wanda an ka samu bangaren ilimi saboda a da muna da matsaloli na rashin kai yaren makaranta to da taimakon ubangiji allah ya kaddari wagga lokal gamin tamu tana cikin local government tara da an ka zaɓa waɗanda aka ce ma eac wato educate a child waɗanda ke da matsala ta enrollment to hakikanin gaskiya shigowa wannan hukuma ita unicef din da wannan kuduri na farfaɗo da wat kai yara makaranta wato low enrollment of pupils mun samu cigaba kwarai saboda su nan a hukumomin suna nan suna kai ko ina dare da rana ganin cewa an samu a karin enrollment in ki duba a makarantun mu yanzu ga wallahi ko ina kittai za ki samu yara bila adadin a cikin makarantun ne sannan duk da haka nan akwai wata kungiya da aka ce mamazas association to ita ma kungiyar nan duk cikin shirin nan na nasu aka samu waɗannan kungiyoyin waɗanda su kuma suna shiga a house to house suna ta campaign suna jawo ra'ayin uwayen yara na su sa makaranta mata amma ada sai iske ga makaranta yaro arba'in cikin aji babu yarinya ko biyu amma yanzu wallahi za ki iske ana 50-50 to gaskiya an samu ci gaba kwarai kuma sannan ita wagga hukuma ta unicef ta tallafa ma makaranta hamsin da tallafi na dubu ɗari dama yana cikin duk abubuwan da sun kashata shata domin mi domin ɗaya a ga cewa an yi abin da zai jawo ra'ayin yara su zo makaranta kuma waɗanda kuɗaɗe hajiya ana aiki da su ɗai kan yara don akwai hidimistocin da sun kawo mana aiki na gina gina gidan malamai ko gyaran gidan malamai aka ce a'a duk abin da bai shahi yara ba kada a yi shi tun abin da a gidan malamai na malamai na to ba a damu da malamai ba abin da ɗaya ya shahi yara shi yasa muka do muka wasu makarantun ne za su zo su yi muna toilet wasu samar da ruwa wasu samar da kujeru wasu su gyara kujeru wasu su samar da irin ko kwallaye hakan ga da first aid box eh, akwatin magani to duk wasu waɗannan abubuwan su sun kai ke jike ganin waɗannan ba karama abin ga taimakawa an kai ba a ce dubu ɗari biyu da hamsin ga makaranta hamsin da ɗai sannan kuma bayan hamsin da ɗai ɗin akwai makarantun ne na allo qur'ani schools su ma an ɗaukan muna hamsin da ɗai su ma yanzu hakan ga magana gara ne muke ana ana turo musu kuɗaɗen ga dubu ɗari biyu da hamsin ke ga ba karamin ci gaba an ka samu ba kuma dole na ni in alfahari cewa lokaci na an ka samu ga sannan yanzu haka muna da kuduri na karin makarantun ne primary schools akwai wani gari nan gezoji akwai gundun gawa can wajen abin da gumbin kure akwai jss ma gumbin kure da yake mun tura ma ita primary board ta ba mu approval sannan akwai abin nan wani karin primary school a mungadi da dogon daji duk suna cikin wuraren da muka yi son mu kara primary school saboda shi ya yawa ko akwai wani kira da za ka yi wa uwaye domin su masu ba da tasu gudunmuwa? alhamdulillah kira na ga iyayen yara don allah su tashi tsaye su bi umarnin hukuma su sa ɗiyansu makaranta sannan duk aikin da hukuma ta yi ga gari idan an ka yi ginin makaranta ko aka yi toilet ko aka samar da ruwa to abin nan wana suna saboda haka su tashi tsaye su bi don hanyoyin da za su bi su yi protecting wannan abu su kare shi idan aka ce kila kwano ya kware kwallo guda idan sbmc akwai kungiya ta musamman wadda ke kula da makaranta wadda yake ta sa ido ta ga duk abin da za a yi ga makaranta to ko kudin gani ka baki labari ta su ne za a tura kudin sbmc to sbmc nan duk abin da ke gudana ga makaranta suna za su tashi tsaye su ga cewa sun taimaka in lalacewa su za su gyarawa in wani abu aka suka duk da malami babu isasshen malamai ga makaranta sbmc na da damar ta tashi tsaye ta rubuta ta ta wurin ciyaman na board ko sakatare ko kwamishinan ilimi domin mi domin su kai wanga koki a samu bukata ta biya a share musu hawaye ke ji manufar sbmc na to abinda muke fata duk abinda gwamnati ta yi jama'a mutanen gari su yi kokari don allah su tsare shi Iyaye a jihar Kaduna sun koka da irin abinci da ake ba 'ya'yansu a makarantun firamare karkashin shirin ciyar da yaran makaranta na gwamnati. Suna cewa akwai ayar tambaya akan tsaftar abincin. Shugaban kungiyar iyaye da malamai ta ƙasa, Malam Haruna Garba ya shaida haka a wani taro a garin Kaduna. Ga rahoto da na hada akan wannan. musan musamman abin da ake yi ba shi sa muka koka cewa ya kamata gwamnati at all level ya kasance pta tana da ido don tana wakiltar iyayen nan ƴaƴan mu sun zo ana basu abinci iyaye ba su abin can da ake basu ba na faɗa na ce a wata makaranta an je an kai ko kasancewa an ba da wake an sa waken nan cikin bokitin fenti ne a kama yana ya'ya sun ci waken nan suna gudawa da mai dole ya sa iyayen ya'yan nan suka da PTA suka ta wahalar neman mu yaran magani alhamdulillah ba su mutu ba amma da haka muke kiran gwamnatin jihar Kaduna da wata duk gwamnati ma tabbatar da cewa PTA na duk makarantunmu suna duba irin abincin da aka kawo mu mu ci a ba mu kan kawo abinci ba saboda mu yayan mu ake mai hidima to a bari mu mu san irin abincin da ake ba yayan mu a bari mu mu san eh, su waye ke kawo abincin nan wani lokacin ake kawo abincin nan sannan another thing lokacin da ake kawo abincin nan ya kamata ya zama daidai lokacin da ake fita break akwai first break long break wanda ke wajen minti arba'in ne ka gane to a bari daidai lokacin a bada abincin nan mu in an sa PTA za mu iya tsaya in an kawo abincin mu tsaye da mai abincin ma tun daga waje lokacin da aka buga kararrawa a sako 'ya'ya dan shagata to sai a kawo abinci a basu shi ko da yake bayani mataimakin kakakin majalisar jihar Kaduna Nuhu Sha da lafiya cewa ya yi fiye da zancen abinci gwamnati ta yi kokari wajen farfado da fannin ilimi daga rugujewa. Da shigowanmu mai girma gwamna ya tunanin cewa ya kamata ya ga cewa ilimin 'ya'yanmu a wannan jiha ta samu ingantacciyar ilimi. Abin da ya fara shine duba makarantu na gare mu. 'Ya'yan makarantar jihar Kaduna da suke makarantar jihar Kaduna guda nawa ne? Wani irin makarantu 'ya'yanmu suke shiga a ajujuwa? Wani irin kuma mahalli suke a wannan makarantu? Bayan da aka yi wannan tunani aka duba aka gane damuwanmu na wannan jiha sai ya fara ta wajen ganin cewa a fara gyara makarantun ah, na jiha gabaki daya wannan gyaran ana yin ta na duka a jihohin biye da wannan an ba da kwangilan yin kujerun makaranta don 'ya'yanmu masu yawa suna zaune a ƙasa ne aka kawo ba da kwangilan yin uniform na 'ya'yanmu a makarantu wanda ake ba su kyauta biye da haka nan maganan biyan kudin makaranta an yanka biyan kudin makaranta na yaran da suke jiniyo a makarantu banda wannan gwamnatin nan ta yi kokari ta wajen ganin cewa ta kawo kudirori wanda za su taimaka ganin cewa yanayin ilimin 'ya'yanmu da kuma masu buɗe makarantu sun bi ka'ida yadda ya kamata bi akwai quality assurance akwai community based education programs uh, uh based uh, management committee da aka yi satin duka don dai a ga cewa an kara bunkasa ilimin 'ya'yan mu a jihar kaduna amma ya kungiyoyi masu zaman kansu ke kallon lamarin to na benjamin mai gari aiki da kungiyar zaman kansu game da ciyar da yara da gwamnatin jihar kaduna take yi gaskiya abu ne mai kyau saboda ya ba mutane iyaye da yawa aiki tun ba mata masu dafa abincin ba kaga ya taimaka musu suna lura da iyalinsu za ga wata mata an ba ta makaranta daya ko kuma aji guda hudu ko biyar sai da samu mutane biyu ko uku suna taimakanta to kaga ya ba su aikin yi so gaskiya wannan a wannan wajen gwamnatin jihar kaduna ta yi kokari kuma saboda abincin da ake ba yaran nan yara da yawa sun shigo makaranta akwai makarantun da na sani da na zaga shigan yara makaranta ya karu da yawa saboda wannan abincin da aka ake bada makaranta amma duk da yake haka dai a budancin gaba akwai kuma ana samun cikas kamar ta wurin dafa abincin ba wanda ya sa matan nan abinci ido ba a sani suke dafa abinci ba ba a duba tsaftan dafa abincin ba kawai za a ba mace wani lokacin makarantar ba sani ba ko sai ga mutum ya zo ce ni ne an sa ni ga kama muku abinci a wannan makaranta so inda suke dafa abincin sai dai kawai a kawo a ba yara to kaga wannan akwai damuwa damin ba a samu su ido sosai ba a san yanayin abincin abincin ko mai kyau ne ko ba mai kyau ba ko kuma inda ake dafa abincin yana da tsafta ko bai da tsafta to wannan illa ne kuma zai iya kama yara cututtuka da yawa akwai kuma kuɗin da gwamnati tana ce tana kashe game da wannan ciyar da yara gaskiya wannan ma abu ne da ya kamata gwamnati ta sake fuskanta saboda kuɗin ya yi yawa sosai gaskiya a ce abin nan da ake kashe saboda ciyar da yara to in an gama ciyar da yaran ya zancen koya musu ma'aikata ba a lura da su ba makarantu ara kan gyara amma kaka je makaranta ka samu cewa ba wajen zama ba takardu ma yara to kaga wannan abu ma ya kai gwamnati ta sake duba ta fuskanta ta duba ta yi gyara game da kuɗin da ake zato ake kashewa game da ciyar da wannan yara amma alhamdulillahi duk abin da aka yi mai kyau akwai fuskan da shi ma dole a samu matsaloli su mura rokan gwamnatin jihar kaduna ta duba wannan matsalan ta magance shi. tafi a jihar Taraban Najeriya na kokawa da rashin tallafin kuɗi na musamman daga gwamnati don karatu. A bayanin su rashin tallafin na jawo koma baya ga wasansu da ke marmarin ci gaba da karatu zuwa matakin jami'a. Ga abin da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona ya tattaro daga hira da wasunsu. Masana kan yi kashedin nasara a yaduwar ilmi bai daya. Ba ta samuwa sai ƙasa ta tabbatar da ɗaukacin al'ummarta da rukunin mutane daban-daban na daga cikin masu amfana daga dukkan shirye-shirye na koyar da mallakar iya rubutu da karatu. Haka wannan al'amari yake ga al'ummar makafi ɗalibai da ke jihar Taraba. waɗanda na sadu da su a harabar hukumar tallafi ga ɗalibai na jihar. Hassan Atiku Amin. Sunde Jeremiah Ubandoma. A ah, sunana Bulus Chuanemu. Da farko ga Malam Hassan Atiku. Eh, da farko dai na saya matakin diploma amma yanzu kuma na sake na koma digiri na yanzu haka na Adama State University Mobi. Na yi semester ɗaya yanzu muna cikin semester na biyu kenan. A diploma ka taɓa samun wannan scholarship? Eh, na taɓa samun. sau nawa na samu sau biyu a digiri fa a digiri ban samu ba ko sau daya shi nake kokarin haka ne kai ma ka zo batun wannan tallafi ne eh kana wani makaranta yanzu ina federal university na wukari yanzu shekara na zai zama ɗaya kenan ka taɓa karɓar tallafin nan sau nawa tun da ka shiga federal university na wukari a ni ban taba karba ba ko so daya amma ka taba nema na nema lokacin da na university na jos still na nema ban kuma samu ba kana ne makaranta ne na university of jos shekara na yana na uku kenan sau nawa ka sami wannan tallafi ko so daya ka taba nema eh to kwanaki mun zo an ce mana ba fara ba idan an fara za a tuntube mu to mun ji shiru ne shine na zo da yan uwana da ba su taba zuwa din ba don kwanan nan suka shiga bai jima ba ok shi tallafi da ake ba hukumar kafi daban yake da sauran ɗalibai yan taraba ba taba ba mu wani tallafi na musamman ga suna da lalura na gani ba general scholarship din ne wa'insu su da suke samu waɗanne matsaloli makafi kan samu a nan jihar taraba a yayin da suke neman ilimi da farko ga hassan a teku matsala na ɗaya dai muna da wani abin da kiran shi braille machine wanda samun sa kowane guda daya haka nan yanzu haka ana sayan sa naira dubu dari biyar ne ka gan biya bai da sauki a cikin kaho ya samu wannan dubu dari biyar na asibiti haka nan sannan muna da wani abu kuma slate and stylus din nan shi kuma shi ne mai dan saukin ɗin na wanda muke ɗan samu shi kuma ana sayan sa naira dubu goma sha biyar ne to papers wanda muke rubutu da shi shi din ma eh, waɗansu abubuwa ne domin ka duba ko da yau in ka shiga kasuwa iri cardboard paper wanda su yan artist suke aiki da shi nan ka duba kwaya ɗaya kana naira hamsin ne to idan an siya in ka siya kuma sai ka ba wa artist na kuwa sake su ka maka shi su fitar maka da shi kamar kwaya hudu hudu haka na kowane paper din ɗaya ga fitar maka da shi guda hudu saboda ya samu shiga cikin slate and stylus ka din nan ka yi aiki da shi da yake na ka gan wannan masala wannan abubuwan na suna da masala samu sannan kuma mu koma ta fannin eh, accommodation da kuma school fees karamin school fees shine zai zama tuka mace naira dubu hamsin kasan dai bai da sauki a ce makaho ya samu naira dubu hamsin din nan a sauki aka na har ya biya school fees din nan sa'ana kuma accommodation sanin ka ne yanzu university yawancin su sun shiga wani iri wani yayi sai ka gan eh, accommodation eh, wurin su yan kasuwa sai su bi su siya sai a kuma ana sayarwa to kai makaho in ba ka yaka in ba ka da sauri lalle kuwa za a iya a siya kuma ka dawo kuma kana siya kuma gun yan kasuwa wanda kuma a farashin gwamnati naira dubu goma sha biyar amma kuma in ka zo ta fannin 'yan kasuwa daga mai tsauki kenan shi na sayar maka da shi naira dubu ashirin da biyar. Sai kuma Sunday Jeremiah. Gaskiya mu makafi musamman na Taraba State muna samun damuwa a inclusion wanda ni da zan so in shawarta kamar taraba state university din su ringa sa makafi a inclusion kaga a tashi daga nan jalingo a kashe kudi. a tafi kamar jos ibadan lagos kudin nan zai ragu don kuma ka nan ya samu damuwa wancan wuri bai san kowa ba ina zai je amma dai ana ba su admission makafi a nan suna karatunsu a cikin gida damuwa ya same su za su ya tashi su je wani ofis su ba da id card nasu mai taimako zai iya tallafa musu sannan kuma abu na biye da shi gaskiya gaskiya muna samun matsala domin a gwamnatance ba za mu ce gwamnati baya kokari ba mai yiwuwa kukanmu ne baya kai gare su ko ba mu samu mutane da su ya kai maganar mu gaban su ba ya kamata a ce an dubi yanayinmu amma ba mu samu wannan da sauki duk karatun da kake ga muke ce muke yi wannan na ce na wannan mataki duka da taimakon mutane ne ba a gwamnatance ba wannan gaskiya babu daɗi. masu sauraron sauraronmu iya abin da shirin ya kunsa a yau kenan a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni ne iliya kure ke muku fatan alheri mu huta lafiya. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya ready to